بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا ورشدنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالله والله وما أعطاني وما أنفسنا رزقنا وأمرت عنا وجمعت بركتنا وأحسنت مآباتنا من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا لكبينا أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شهيد أو غائب أو ميت أو ميت لك الحمد حتى ترجع ولك الحمد إذا رحمت ولك الحمد وصلى الله على وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك ما نسألك وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وحزبا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز اللهم اعزنا بالطاعة ولا تزلنا من المعصية اللهم اعزنا بالطاعة ولا تزلنا بالمعصية اللهم إنا نسألك منا خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأنصرنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تحس وما تخفي الصدور اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا برهم اللهم اتقى ولا تنقصنا وآتنا ولا تهرمنا ولا تهمنا وآتنا ولا تؤثر علينا وارجعنا يا رب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غيظا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahim. Yau sha biyar ga watan Ramadan. Iji Ramadan Allah sallallahu alaihi wa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai. Da Allah da albarka sunayenka abinda a ciki na alheri Allah ka ba mu shi shirin da kuma ya shigo ciki Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka muna taruwa kullum muna karatu muna sauraren karatu Allah ka tara mu cikin aljanna Allah ka tara mu cikin aljanna Allah ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu kakanninsu Allah ka shirya mana ‘yan ɗayan gada ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu haɗe da dukkan iyalanmu Allah ka shirya mana su. Allah garin gana mu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya. Da kwanciya hankali kawari kowa ya ba mu tsoro don darajar sunayenka. Allah ka zauna da mu lahiya cikin waɗin jihar mu. ka haɗa kan muka zauna da lahiya ka zauna da arewa lahiya Allah ka zauna da tarayyar Najeriya lahiya duk wani abin da aka tsoro Allah ka yi mana magani ne da albarka sunayen da sifofin ka maɗaukaka to jiya muka ce abin nan يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأباء المعيش إن عدة الشهور عند الله المعيش يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنا لما تسمعنا آية لتقص لتقصديه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون إيه؟ إنما المشركون نجسون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 sai muka kwana nan bayan mun so mu mukaddama sai muka ga lokaci muka tsaya to ma an har kalama al-kufari al-khariji na an da'iratul islam lokacin da ya ƙara magana akan kahirai wanda suka fita daga da'irar musulunci wal ma ma'ahum da kuma mu'amala tare da su bada darsan jadida yanzu sai ya kwayi. wato wani darasi sabo a fi ma'arifatar munafiki a cikin sha'anin sanin mana haƙai wa kaifa na da yadda za a yi mu'amala da munafikai wal na su munafikai kuma inda su su sun rage sun turo kansu sun shigo a kuma inda su kuma nan da su suna waɗanda sun ka shigo su suhufin musulmi na cikin tsawaihon musulmi da isimin islami da sunan musulunci ba a zaharul islam sun ka bayyana musulunci kuma amma wa abdanu alkuhura cikin zukatan sun goye kafirci wato sun bayyana musulunci bayyane amma cikin zukatan sun goye kafirci yakiduna lil islam dakila suhuhi suna yin kai suna kulla makirci ga musulunci cikin sahunai sai su shige ciki barnar da kahirai ba su iya yi sai su yi ta wanne ba shi munafiki na nufusar da ifa aibi ne na rai mai rauni shi munafiki rauni na gare tsoro na gare shi shi yasa ya labe labe ya ce shi musulmi na amma kuma ba shi na ba to shi annifaku munafiki na nufusar da ifa aibobi ne na rayuka masu rauni almuntawiya allah kwasashiya allati tad'u ana muwajaha wadda tana da rauni ba ta yi fuskantar mutane huska da huska ya su ya kuma ita bai mana kowane ya su ba a ba can ba san da ya ja su a ga yawa wato su munafukai mutane na waɗanda suke masu rauni ba su iya fuskantar mutane huska da huska. mulkin tana matsara sai bai wani wato sai suka jingina a fatar jau ilar da fisa sai suka jingina zuwa ga da fisa wata tas'ubu alaiha al kama. wato daidaituwa gare ta yana da wahala fata dawo wata hawo sai ta yi gaba kuma sai ta koma dawowa baya ta yi gaba sai ta koma dawowa baya a wato su manafakai sai su yi gaba su koma dawowa baya don ba su iya hitowa su tsaya wani guda su yi rigima ba su iyawa فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له lokacin da labari ya zo wa annabi cewa mutanen rum sun tara mai taro da yawa ala a darafin jazira a gehen jazira bishani can ƙasar sham wandan ba ilaihin badu ƙaba'ilin arab sashen ƙabilolin larabawa sun taru wajensu kuma wa qaddimu muqaddama muqaddama ce ila albarqai sun hada duk muqaddama su zuwa ga albarqa albarqa sunan wuri to istanfara nasu ila qitalin rumi sai annabi ya tara mutane don su taho wato don su taho a sai a yaƙi mutanen rom wato ya tara mutane don su taho a sai a yaƙi mutanen rom saboda wannan dalili wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance kallama ya farju ila gazawati kadanna na yakan ta zuwa ga wani yaki illa warra da sai yayi tauriya ga waninta makida ta bil harbi dan makida ta yaki illa ma kana min hadhihi gazwa sai dai abin da ya kasance ga wannan yaki to bai koyi ba gazawar ta buka yakin ta buka wa ƙarsar raha biha haƙiƙa ya hito ga hili ya haɗa mutane wannan yaƙi irkanu fi don lokacin mutane na cikin tsanani wa shiddatar hari da tsananin zahi wa da shakka da nisan tahiya wa shakka alaihi wal amru al ya yayi musu tsanani wa kharaja makaminan nifaq wayanda addabi na hicci boye rannan sai ya sai sun kai to ga hili kama sai ya zaharu kama wanda zai bayyana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 to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah waɗanda sun kai imani malakun shi mista ne ku idza qila lakum anfiru fi sabilillah ya amma ce muku ko ta jihadi saboda Allah asaqam fi ilal adi sai ku na waye zuwa ga kasa da an ce ku ta kawai sai ku kama gici kuna hamma kuna mika shi mista ne ku asaqam fi ilal adi bi idga ta isra asali ila musallasa wacce lami hamzati alwasali ai tabada'atun sai ku yi abin nan kasala wa min miltun ilil jihadi ko karkata anil jihadi kabarin jihadi Ko karkata ilil qalbi zuwa kasa wa qu'udi fiha ko karkata ga kasa ku samu wuri ku yi zaune cikin ta wal istibhamu lit tawfiq wannan tambaya ta zargi ta dan me kuka yi haka arajitun bil hayatid dunya shin kun yarda da rayuwar duniya ne wanda za ta hada jin daɗin ta min akara bisa ga lahira badala na imama ko kun ni'imomin lahira kun yadda da ni'imar duniya ne to ba ma wani hayacin duniya jin daɗin rayuwar duniya bai kasance ba fi jin da mata'il akara gehin jin daɗin lahira illa ƙalilu sai ɗan kaɗan. duwar ka ga jin daɗin duniya nan in ka kamanta shi na nahira ɗan kima na zai ta duniyar kanta ya e ita kanta duniya ya e kuma daɗewarta bai da yawa daga ƙarewa saboda haka kada jin daɗin duniya ya karkatar da ku ya hana muku da ɗan jin daɗi mai dawama na lahira kenan illa tafiru إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير وإلا تنفروا إذا بكم هتبا بيد قام النون الشرعية في لا في الموضعين wato wannan bagire da illa suru da zai zo baya wato illa tansuru hada wallazi fi awwalil aya wato abin nan illa wato illa tansuru idan ba ku hita ba ai ta kharju ma annabi ba ku hita jihadi tare da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam ai ta kharju ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lil jihad to komai. Allah zai muku azaba azaban alima azaba wanda take mai radadi ai mu'liman wanda an mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma zai canza wasu mutane waɗanda ba ku ba Allah zai canza ku in ya ga dama ya gusar da ku bayan ya kashe ku sai ya kawo wasu ai ya ci bihim badalakum ya zo da wasu badalin ku kuma wala tadurruhu shay'a ba ku iya cuta ma Allah da komi don Allah ya rasar da ku ya kawo wasu babu hasarar da zai bai ke na sai gaba da taimaka mai da kun kai fa inna Allah nasiru dini lalle Allah zai taimaki addini ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukkan komai wa minhu nasar dini wa nabi cikin iko ne akwai taimakon addini ne da taimakon annabi ne ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir ka gafarta mana dukkan zunubanmu duk damuwanmu ka kayaye mana ita da da ikonka ka yaye mana duk wata damuwa da muke da ita amin illa tansuruhu illa tansuruhu qad nazara wallahu idha kharaja alladhina kafaru thani ibnain idh huma إذا وما بالغار إذا أقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم to illa tansuruhu idan ba ku taimaki annabi ba wa kan nasarahu Allah ko dai ba ku taimake shi ba Allah ya taimake shi illa tansuruhu ko dai ba ku taimaka ba wa kan nasarahu Allah haqiqa Allah ya taimaka idan akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fidda shi daga makka daga makka adjauhu ila al-khuruj sun ka tilasta shiga hita lamma aradu qatalahu lokacin da suka karu da nadawa don su kashe annabi to Allah bai ba su nasara ba Allah ya ba shi umarni ya ce ko maka aw hamsa kun kai ne ku kashe shi ko ku daure shi aw nafayahu ko ku kore shi kun yi wannan taro da darin nadawa wani gida da aka ce ma nadawa gidan shawara Allah ya da ce saniyar sunaini wato yana ɗayan mutane biyu wato saniyar sunaini yana ɗayan mutane biyu wato shi da abubakar suna tare da shi da abubakar abubakar annabi shi annaɗai ai a hada isnaini ɗayan mutane biyu wal'akaru abubakar na biyu shi ne abubakar alma'ana wato abin nan nasarahu Allah Allah ya ce taimaki annabi fi misali tilkar hala cikin irin wannan hali mai wahala Allah ya ce to bale lokacin da bai da wahala haka wala ya kazulhu fi gairiha ba ya tabar da shi cikin wani lokaci wanda ba wannan ba idan ma fil gairi lokacin da shi annabin da shi da abokan suke cikin kogo na kabo wani kusuwa fi jabal sauri cikin dutsen nan da aka ce ma jabal sauri ciki annabi ya rutsa musulunci kenan shi musulunci in za ka yi shi ka yi shi kawai kuma ka yi hankuri da abin da zai biyo shi mai mai addini duk abin da ya samu in dai saboda addinin na ya samu to da aka bashi har da yunwa in ya jiya lada aka bashi in dai saboda addinin na saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama da gudu ya hau dutsen yan baka tsohuwa ya gangara ya haye dutsen ya gangara ƙasa ya taba gudu sannan ya hau jaba da sauri <clears throat> ya hau wannan dutse da aka ce ma jaba da sauri kuma duk cikin dare guda ya wannan kuma babu abin da ya kai shi ga wahala sai dai tsaya ce Allah guda ne a cikin taron gana ku duka ba ni zata akwai wanda ka iya haye dutse ya baka tsohuwa da gudu shi wuce ya haushi da gudu kuma shi gangara da gudu ba ni zato akwai wanda ka yi haka na cikin ku don ko shi sai ka cire hullarka ko ka riƙe ta sannan ka dije shi sama amma da gudu annabi ya haushi kowa bai ga sadda ya wurin na ba sai ya baka tsohuwa ita dai ta ganai da an ka tawo ana bada an ka ci wajajen gajiyo ta ce nan ya biyo bakin bukka ga taunan ya biyo to da nan ina ki ga ya tace na ga da ya hau dutsen can jabal sauri na ga ne da ya hau can da da sai sun kawo wannan dutse sun ka tai da datai da bayani ya baka tsowa ai kun ga in dai kun ce wurin za ku ga awaki gaban za wurin na tambayi wani balarabe ne yasa waɗanga awakin suke nan yace na na mugo tsohuwa na kowa bai cin su awakinta na suna nan sake wurin kuma haihuwa suka yi wadda ta girma ta mutu in ta yi rashin laya ta mutu ba a yanka kowa doci ita ɗaya a wurin nan ita ta gudu inda annabi ya yi saboda haka ta zama duk kyama da ita da ta gaba ɗai ya je ya hau dukiyar nan jabal da sauri ta ce to shi na nan wurin iz badala sani iz ya kula da sahibi lokacin da ya ce ma aboki ne abubakar wa qarqala lahu lamma ra'a ƙadamar mushriki abubakar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga kawawan mushrikai ga abubakar ciki mushrikai suna da wani malami mai duba ya ce kashe dani kwarai yana da hulla da iblisu kwarai ya yi dube-dube na ya buga ƙasa ya ce ku hau dutsen nan na sauri in kun ga kusuwa tsakiya sai ta sama muhammadu na ciri shekan na ya ce ya faɗa a ko da sun ka horin sai sun ka iske in ji mai alburga sai suka iske a wurin kamar ya ɗan yi dauɗa haka ya yi haki ga bakin rami gizo-gizo ya yi saƙa wata kurciya ta tauta ta tara yan karawurin ta yi kai to ina kaka zato akwai mutum cikin wani wuri mutum na shiga kurciya ba ta tashi ba mutum na shiga bai wuce da yanar gizo-gizo ba sun ka zo sun ka diba sun ka diba sun ka ce ba su gane ba sun ka koma ya ɗauko abin diba ne abin tsahi ne ya buga ya buga ce wallahi shi na nan wurin ga muhammadu nan ina gani ga shi nan da shi da aboki ne sai sun ka koma sun ka ce ba zama Muhammadu ba sun ka koma dawowa ya koma buga ya ce wallahi Muhammadu na nan wurin kuma gaskiya Muhammadu na nan wurin to nan na sai su da ramin sun diba ramin babu alama akwai mutum tun daga hakurciya ta yi ta yi gije ta yi kwai tana kwanci bisa dabra da bakin ramin suka ce kai ba mutum sai su ƙetara su aji ƙawa gudanar su aza gudatar ranar gana tsakiya abubakar na kallon sai abubakar ya ce ya ce wa mai gidan musallallahu alaihi wasallam launa zara a haduhun ta haka kadamai inda ɗayansu ya dibi ƙarƙashin ƙafafu ne ƙetare gada su kai tsakanin ƙafafu ƙafafe guda tana nan guda tana nan su abubakar na nan tsakiya abubakar yake ce inda ɗayansu ya dibo nan wurin na tsakiyar nan abu sarara wallahi da ya gare mu wallahi inda gudansu ya dibe ya dibe kasa kawa ne shi na ganin mu in ji abubakar sai maza Allah ya ce la ta hazan inna Allah ma'ana abubakar kakka ya bakin ciki Allah yana tare da mu Allah yana tare da mu bi nasiri da nasara to wanda annabi ya faɗa ma abokan haka shi abokan kullum ta haka in ka na ƙara baka da sadaka in dai annabi ya faɗa magana to gaskiya ta shi bai shakka ga abin da annabi ya faɗa fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwa ta alai ga shi annabi da abubakar din wato alai kila ala nabi an ce aka annabi sallallahu alaihi wasallam wa kila ala abubakar wasun ce a ai annabi dama na tsaki abokan naka ji tsoro to sai Allah ya saukar da natsuwa ta ga abubakar wa huwa asafu indi wannan cewa ga abubakar aka saukar da natsuwa shi yayi inganci ina iz huwa almunzaiz dan shi na yaji tsoro saboda haka sai abubakar ya samu natsuwa hankali ne ya kwanta su ko wayancan kahirai sai sun ka koma sun ka ce mallamin su wallahi malam ba gaskiya na ba a ce Muhammadu na cikin halin bai ciki sai sun ka kama malamin sun ka kille kai ne sun ka ce wallahi ƙarya shi kai ƙarya gare ya ka ce Muhammadu na cikin wurin nufin Muhammadu ya warishe su kuma ya su uku wurin na yana cewa Muhammadu na cikin sai sun ka kashe shi shi na an rage ma duniya mugun abu don wannan malamin ya yi kowa ilimin sihiri wannan lokaci maka kuma gaskiya na Muhammadu na cikin wurin shi ya gane amma Allah ya hana su su gane ko shi inda tahiya zai yi ya kama Muhammadu bai gani ne ko shi inda tahiya zai ya kama Muhammadu bai gani ne amma da yake nan gida yake shi na gani ne su ko da a can ya aika su kamo shi ba su gani ne wa ayyadan nabiyya sawa ayyadahu sai Allah ya karawa shi ayyadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi junudin sai Allah ya taimaki ya karfafa annabi da rundunoni lam tarawha wa'anda ba ku gani su rundunonin mala'ikatu mala'iku na firgari cikin kogo wa mawadin kitali da wajajen yaki ne duka sai Allah ya kawo mala'iku don ya samu natsuwa kun gani in akwai matsala masu gadi aka sawa kun gani ku diba annabi ne amma Allah ya aiko mai masu gadi saboda aboki ne ya fara jin tsoro sai Allah ya aiko mai masu gadi mala'iku junudan lam tarawha rundunoni waɗanda ba ku gani to tsaro kenan haka ne yake ko waje tsoro to ya samu mataimaka waja'ala kalimatal ladina kafaru sufala kuma ya sanya kalmar kahire ta kafirci ta zama kaskanciya almagaluba wanda aka kaskanta ta aka rinjaye ta wa kalimatul lahi kalmar Allah kuma kalimatul shahada hiya al ita ce madaukakiya ai al zahira ita ce jayya al-galiba wadda ta rinjaya wallahu azizun Allah mabwayi na fi mulki a cikin mulki ne hakimun fi sulhi kuma Allah mai hikima ne ga aiki ne ya Allah ya azizu da izzaka da hikimarka Allah ka gusar da damuwa amin Allah ka gusar da damuwa amin ka gusar da bakin ciki amin ka gusar da tsoro da hirgita amin ka ba mu ikhlasi da mutaba'a ga annabin musallallahu alaihi wasallam in firu kaifafar انفروا bi وثقالا وجاهدوا في سبيل wa بأموالكم وجاهدوا ذلك Wọ́n jẹ́rọ ọ̀tẹ̀bẹ̀ bá wọ́n tẹ̀ káàlá wọ́n dáyé lóbi àmúwà lè kó wọ́n á ń bò jẹ́ fún jẹ́ ìfẹ̀bẹ̀ẹ́lẹ̀ ńlá. Zàálékùn wọn kẹrù ńlá kúmò ẹ̀hún kò tó ń tàálàmù. kuna da nishadi wata kala ko ba ku da nishadi ku ta wajen jihadi ya aka ce za ana jihadi ko da nishadi ko babu nishadi ku daure ku hita an ce kafafan ma'anarsa nishadan kuna da nishadi wa gairu nishadin ko ba ku da nishadi wakila kuma an ce ma'ana haifafan wata a ƙauya kuna da ƙari wa du'afa da masu raunin kudu ita. au aganiya a fukara ko ko sifafan masu wadata a cikalan fuqara matalauta to ko dai wani hali kuke cikin halayen ga an kace ko hito ko hito wahiya ai al'aya wannan aya fi umumiha a cikin umuminta hato ga ta faɗa cewa kowa ya hito ga mai lahiya da mara lahiya an shahi wannan umumi nata an shahi shi hatun bi ayati an shaye shi da wannan aya da tace laisa alal du'afa wala alal marda to wanda ayar tace ta doki jihadi ga wajabci ne ga masu rauni da mara lahiya da buramu duk ta dauke musu to ta shahi umumi wanda cewa kowa da kowa ya hito amma shi mara lahiya in ya hito don kai ne ba tare da an tilasta shi ba ya halitta gurmu in ya hito ya halatta gurmun da muka karanta da ku in ba ku mance da shi ba ɗaya ne suka ce don in ya yi tsaye kawa sai ta wani a gurmuwa in ya tsaye bisa ta dama ta wani ba ta kai ƙasa kun ga gurmun ƙwarai na ɗaya ne suka ce Allah ya ɗauke ma ya ce ga ganin ku ko yace wallahi son nika in gurmunta da gurmunta ga to in shiga aljanna sai sun ka kai shi ƙara inda manzo Allah manzo Allah ya kire shi sai ya tsawo yace ga abin da suka ka tsawara ƙara sai ya ce ya rasulullahi son nika in gurmunta da gurmunta ga in shiga aljanna yanzu manzo Allah kana ganin in ni yi yaƙi da kafar ga an ka kashe ni wajen jihadin ga Allah na ta da kawakato cikin aljanna ya ci shi na tashe ta ya ce to ɗaya ne mu yi. ana ta hiyaye wani mawarki a kuma ya ƙara yin wani mawarki ai malam ana zuwa shi an na farkon wanda ya shahada gurman annabi ya ce ya ce da Allah ya gane tsaye da ƙawahu ne daidai cikin aljanna kun ga gurmu ya yi haka ko an ce ba a wajarta maka ba in kana iyawa ka yi shi yasa kun ga sarkin makka abu su bayanu wannan da ya yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam A shekara goma sha bakwai bai samu nasara kashe annabi ba kun san ya musulunta da an kaci makka to ya zama ya tsufa bai gani biya ne su ya da abu su bayanu sun bai kashe ta yaƙi ya ce shina ko iyawa ya ce wallahi wahalar da na ba manzan Allah sun nika in goge ta bayan manzan Allah bai nan ainihin kabari ne na ƙasar Rom yanzu haka don da aka ce sai ce to duk ku jaye kun san ban gani to ku kai ni gauri ɗaya ku aje ka kowa ya to kusa garan don da ina na ji motsi takobi zan sa to ya yi tunga bai gani bai jin tsoron kowa don kusan ido ka tsoro kuma su ka kunya to da su saboda haka ya kashe mutane da yawa kayare sun ka kasa wadda za su yi shi sai sun ka shiga gani. sun ka waseci ne da wani abin da aka ce bin doma jaujawa wadda aka halbu duki da ita sun ka halbu mai shi ga keji sayar ya sai ya yi shahada to ko da an ce ba wajabta ma mara lahiya ba in ya tsayi ba ya da laifi, in dai shi na iyawa wajahidu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyin ku ta kawo wa an ba sai sannan da kawo nan ku bi sabilillah idan an ce za ana jihadi wanda ya bada kuɗi ya yi wanda ya ya bada kuɗi kuma ya tafi to ya yi wanda ya tafi ɗaya bai bada kuɗi ba saboda kuɗi cikin rai suke wani na iya yi goma kullum ya taho da shi aka yanzu a haɗa gina masallaci wani na kwana goma kullum sai ya taho amma bai iya ba da dubu biyar kuma nawa aka yi ni yini ya kwana goma ko naira abin nan ɗari biyar biyar aka yi ai kun ga dubu biyar ke to yana iya kwana goma yana to amma bai iya ba da dubu biyar kuɗi shiga rai gare su shi talaka bai sani ba sai shi na ka ganin laihin masu kuɗi da basu yan mai ba imanin gaske ka sa mutum na ɗiba kuɗi ne yana ba mutane wanda duk bai da cikakken imani kudin nan da kangari wato wani kuka jin su nisfal hayatina rabin rayuwa na kudi ha nisfal hayatina yamma ku sani da haka kowa kun ka gani da kudi ne ku ba ne don bai yan muku kuma ku ba saba makanku da roƙon mutane in ba su ba ku ba ku yi taɓacin ku ba saba makanku da haka kana iya gwadawa ka gani idan ka je wajen wani ya ba ka dubu biyar misali ka to ka gamu da wani wanda ka bada naira dubu ya iski ka dubu biyar da roƙe ka tambi zuciyar ka ka ji damuwar da kaka ji to haka na alhaji ka ji ka tashi ku kama jikin kwakwara kama duk wanda ka son kuɗi ya samu gona ya sa tonka ko albasa ya samu kuɗi ne shi gani yana walakanta su Allah shi gafarta muna zalikun yin jihadi da kawo da dukiya sannan da kawo nan khairul lakum shi yi muku alheri in kuntum ta'lamuna annahu annahu khairun lakum to in kun zan kun san alheri na gare ku wala ta wala ta sakalu to kafai sa. in dai kun san alheri na kafai kasala kowannen ku ya duk abin da ya kai da kuɗi wanda kai aiki da kuɗi ne shi tabbas shi mu'minin ƙwarena wannan kadiba yana alheri tabbas shi mu'minin ƙwarena annabi ya ce wasu sadaqatu burhan Diba kuɗi ana ta sadaka da su hujja ta tsuwar da ta nuna mutumin nan mu'mini na mu'mini ɗaya ka kuɗi ne shi na yan banza da su in dai ba hankali ne an bai tare da shi ba in dai lahiya lau yake kuma ba almubazzari na ba a akwai wawa atahu wanda ba mai gane bai da cikakken hankali sai wanda a kusa gare wanda an nesa bai ganewa amma wanda a kusa gare shi ka gane a tawana hankali ne ba cikakke na ba to in dai ba iri ne na ba mutum dai mai hankali duk kaga yana ta ɗiba kuɗi yana ba su alheri to alama ce ta mutumin nan mumini na saboda haka kowannen ku ya daure shi ya ƙi zuciya ta shi rika aikata ayyuka alheri ba wai an ka tona wajen wa'azi ku dora ba da hon da yan murtala naira ɗari a'a to irin wa'annan da kuka ba su a yayi ba laifi kun kai ba za a ba ku ladarsu amma kuma ku taimaki yan uwa da na kusa shi yahi wanga ku yi wanga amma kuma kakku ce wanga ya isa ku taimaki yan uwa da na kusa can gida ya an ka kuma mata a battawaye musu nasu haƙƙi don shi ma wajibi na tauye musu na ta radda an ka samu abin sai musu kayan daɗi a sai musu radda ba a samu abin sai kayan daɗi ba a sai abin da an ka sayi amma dai abin da kawai nika ce muku ku ba shiri da mai <coughs> da mai sai da nama ku ce kullum a kai min na dubu kaza gida na hane wannan kan na hane sai babba alhaji wanda duk ba babba alhaji ba kashi haka rada je ka samu ka sai rada baka samu ba a yi haka kun san ana shan kawo mana ƙarar ku kun ci bashin nama ba ku iya biya ko abin da yasa abin abin ban takaici na ko abin ban dariya shi yasa ba mu kiran kuma ce kai kowa ne ka kai wa abu don abin ban takaici na ko abin ban dariya yashi za kana Kano ne barakaki? sai in ka tai lebaranci haka da a jawo ka yi shiri da mai nama kula ya kai ma na ta gida don kaga alhaji na yi alhaji da wani bi in yayi sa'a cikin sati guda yana samun miliyan ɗari kaka gama kanka da shi kurin ciya kai ba kowa ga ladi makanzo to wafi ma ya ci cikin abin da zai zo bada yasta'ridu al munafiqi ya fara yana gitta wato mawqifal munafiqi na matsayin munafikai allazina ista'adana rasulullahi wanda suka nemi ibnin manzo sallallahu alaihi wasallam fi takhallufi ga jikiri fa abin Allah ya ba su izini kuma wa yubdi su da wayyata wannan yana bayyana mummunan abin da aka koyi cikin zukatansu فقال سي الله يتي سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيعلمون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم انهم لكاذبون لو كان ما دعوتهم اليه ابن da kake rima na fakai su sai to a hadu da sauran jama'a sai jihadi inda arada wani dan kaya na mata amina duniya wani dan kaya na duniya kuma kaliba babu tahiyar ba ta da nisa salu ma akhadi yanzu da sauki a sai a asu kaya wata safaran asirin da tahiya ‘yan gajera wata ɗan matsakaiciya ba wuta da sun bika wallahi wallahi da sun bika da kacce sai ta yakin ta buka ba inda tahiya ce ya kusa kuma ga kaya da yawa ɗan an sai za a samu Allah ya ce ba wuta wallahi da sun bika dalaban lirgani ma don neman ganima walakin amma ba'uda alaihi mashuqa nisan tahiyya ya musu nisa ya musu nisa kwarai almasafa fadin tahiyya yayi nisa fatakallafu an al-khuruj ka don haka suka yi jinkiri ba sai ta tare da kai ba yau mata muka ranar yakin ta kuma in ka dawo ka ce me yasa ba ku ce ba munafikai wasa ya halihuna billahi idza raja'tu za su yi maka rantsuwa da Allah idza raja'tu ilayhi in kun ka dawo wurin su cewa dama abba mu samu ba mu samu damar tahiya ba lawtada da alquruja inda mun samu ikon hita la karajina ma akun da mun hita tare da da rantsuwa za su yi ma da Allah shi manayiki bai mai da rantsuwa wani abu ba yanzu yana iya rantsuwa billahi allazi la ilaha illa hu bai ta ayi kaza ba kuma shi yayi shi ko kuma shi yace ayi ya sha billahi allazi la ilaha illa hu bai sani shi wani shi yayi kaza ai ni ban sani munafiki Allah yana da wannan ku lura da su duk inda suke inda munafiki na akwai rantsuwa ƙarya Wata ya guna billahi da sun yi rantsuwa da Allah lau sadana kuruja. la kharajna ma'akum da mun samu ikon hita da mun hita tare da ku yau da kuna anfusahum suna halaka kawunan su bil halbil kadibi da rantsuwar ƙarya don rantsuwar ƙarya halaka mai ita ta kai ku bar rantsuwar ƙarya to wallahi haka an kai wai kai don ka horanta ma kanka don ka kare kanka to wallahi haka an kai ko wallahi ba a yi haka nan ba kuma a kasa an yi haka nan to halaka mutu wannan rantsuwar kai mutum na dan jari ne yana dan bubugawa jari ya tawo ya kare yana da yan lahiya ta yana aikin kari ya ya samu lahiyar ta kuce babu kuɗin magani babu abinci matakka ta ta ce ma kutogo kotogon banza na gaji da ci da katon banza rantsuwa ka kawo tana kawo wannan mutum ya koma haka nan matakka dole ce ma katon banza na gaji da ci da katon banza wallahi yau in muka kawo ba ka ce ko jira to ku bar rantsuwar ƙarya lalata a rayuwar mutum ta kai kala alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce alaihi salatu wassalam game da rantsuwar ƙarya al-yaminu fajira rantsuwa fajira rantsuwa rantsuwar ƙarya ta da'o diyara da laqi'a tana barin gidaje babu alama takan kashe mai gida ta kashe iyane ta buge gina sai gidan ya zama hili babu mai iya gyara ba mai iya tasai cikin iyalai ba mai iya tasai gidan to rantsuwar ƙarya ka sa haka wannan hadisi kuma hadisin sahihu a kar da rabai hakiki shi abu iman wallahu ya alamu innahu lakadibuna duk wanda sun kai rantsuwa ga ta ƙarya Allah ya sani su makarita na Allah ya sani innahu lakadibuna fi qawlin su makarita na ga maganar su Allah ya sani saboda ko ku ba ku sani ba Allah ya sani kuma ya san hukuncin su afallahu anka afallahu anka lima zin talawum ma ta tabayyana kallabe na sadaqu wa ta'ala al-kadibin to wa kana sallallahu alaihi wa sallam amina da jama'ati bin wa annabi ya kasance ya ba da izini ga wasu jama'a cikin su fitta takallufi ga yin jinkiri wato annabi ya ba da izini ga wasu mutane su yi jinkiri su yi jinkiri da sun ka kawo mai uzuri cewa uzuri an gare su ba su samun zuwa jihadi sai ya ba su izini sun ka yi jinkiri da ishihadin minahu da ishihadi ne ba aya ta sauko mai ba shi ishihadi na yayi la'anna Allah qala lahu fa'azin fa'azan liman shi'ita don Allah ya ce mai ka ba da izini ga wanda ka ga dama mina cikin sai ya ba su izini to da yabba wasu izini sai duk wani mashahurin manahiki sai ya tauye shi na da uzuri wayancan da yabba izini asalinsu ba munafikai na ba suna da uzuri to sai wayanda ba su da uzuri sai sun kato sun kalaba na kowa na faɗin uzuri gare bai samun tahiya fa ta bahullahu ala zalika sai Allah ya zargi annabi ga wannan izini da yabba su wa qad qaddama al-afwa amma kamin Allah ya ce kayi laifi sai da ya gabatar mai da rangwame ya ce an yahe ma da azimar da girma girmama annabi don babba ba a yi mai faɗa babba ba a yi mai faɗa ko ya yi abin faɗa ba a yi mai faɗa don ba yaro na ba to annabi ya ba da izini ga waɗanda adda uzuri ya ba da izini ga waɗanda ba su da uzuri amma shi zahiri ya sani kuma Allah ya ce wanda ka ga dama ka ba shi izini to wa'ancan da sun ka shigo ba su da uzuri shi yasa Allah ya zargi annabi kuma kami ya yi mai faɗa sai da ya ce an yahe ma ta'aziman lahu don girma mai gidanmu mai gidanmu ba wai mutum ba hadda Allah da ya yi shi mai mai faɗa hadda Allah da ya shi mai mai faɗa saboda girma ne wata damina da karbi don Allah ya natsar da zuciya tai azza wa jalla faƙala ta sai ce mai afallahu anka Allah ya yahe ma tambaya ta aka so a yi mai to don ka hankali ne ya tashi saboda girmama Allah ce mai afallahu anka Allah ya yahe ma to yanzu ya nufi sai Allah ce kai ko lima azinta lahun fit takhallufi dan me kai musu izini su yi zaman su gida wahal la tarakta ne yasa baka basu basu ta jihadin hatta ya yana lakal ladina sadaqu bil uzri har su bayyana gare ka waɗanda sun kai gaskiya ga uzurinsu wata alamar kadibina fihi ka san masu gaskiya masu ƙarya ciki me yasa ba yi haka nan ba kun ga dai wagga tambaya inda kamai a ce an yahi mai an kai mai ta zai ji tsoro to amma tun da shi wanda ba a ba tsoro na sai aka ce mai an yahi ma yanzu wannan magana ta ƙare saura bi hirata an yahi ma to wagga tambaya da an kai mai lima azanta launi hirata tun da dai an ɗebe da hiyar bai da rai to haka Allah ka magana da mai gidanmu don haka mai gidanmu babu kamata shi babu kamar mai gidanmu to shi ko mutum duk wanda Allah ya ɗaukaka yana da ƙalubale tsakanin jama'a shi sa kun ka ga maƙiya ko ina haɗa su kai da addini nai. saboda ɗaukakar da Allah ya bashi kuma ba su iyawa suna yi amma ba su iyawa الله يغفرت منا لا يستعذنك الذين يؤمنون لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله ya بالمتقين الله yake ai la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ai wa'anda suka yi imani da Allah da ranar lahira ba su neman ka ba su izini su zuwa jihadi saboda Allah da takhallufi ga zaman gida an an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim ba su neman ka ba su izini su yi zaman su kasu jihadi da dukiyoyinsu da kawunan su masu imani kan ba su yin wannan wallahu alimun bil muttaqina Allah ya san masu takawa wayannan masu imani wayanda ba su ba da uzurin ƙarya su ne masu takawa Allah ka sa mu cikin su innama yastazinuka انما الفاد نكلمين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم في ريب يترددون الله يتي انما يستاذنك داما وعندك نيمان كباس اذني في في زمن سكيزوا جهادي الذين لا يؤمنون بالله <clears throat> su ne wa'anda ba su imani da Allah wa yawmil akhir ba su imani da ranar lahira munafiqai kenan wata ba qulubuhum fid din tana shakka ga addini sun shigo ciki ne amma ba su yarda da shi ba fahum fi biyin, su cikin shakka su ya taraddadu na suke ta demuwa ya na suna demuwa su tai su dawo sun kasa inda za su tsaya walau aradul khuruja walau aradul khuruja la'a أعدوا له عدا ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين to su munafikan nan da sun ci uzuri gare su ba su da abin da za su ci su te wajen wannan jihadi ba gaskiya na yanzu ku dibe mu can da lokacin abin na ana zuwa lokaci ana zuwa wurin wa'azi can da lokaci ana zuwa wurin wa'azi duk sati ana zuwa wa'azi ko wace asibit ana zuwa wa'azi da lahadi kudi ba da mutum ya dawo cikin na abin da ya ka samu kullum sai ya aje wani abu kamin asibit ta koma dawa ya biya kudin mota to wanda ya taho da kuɗi amma ba su isa ta yi nan wurin nan bakin tasha lokacin akwai yara matasa masu kuɗi suna nan zaune gehen na ƙetaren godabi da yamma da an tara mutane waɗanda ba su iya cika sai su tambaya nawa na ya rage kuɗin mota su aka ce kaza sai su bayar wannan mota sai ta tashi to sai an kai ƙarshe an kai ga waɗanda sun taso da ƙauyuka wasu tun da wajen yawo da sun ka taso amma kuɗin wannan mota gare su da nan zuwa wurin aji ba su da kuɗin ko ɗari ba su da sai ku ga da yana ɗaukar musu mota don ya taso ai ai tanadin da yake ne ya taso da garin sai taho na don ya shiga mota wasu tun daga kan ba suka tasowa su taho ganin garin don su hau mota sai a tattara irin su a biya musu kuɗin mota gaba ɗai su ta yi don in ba su da niyya ba su biya kuɗin mota da garin su tun da kan ba su biya kuɗin mota su je ga shigar mota tun da kaga sun haka nan sun yi tanadin da suka iya to amma kai yanzu da kaka waɗin ba ka da komi ba ka da komi ina abin da ka tanado ko ba ka da labarin wa'azin kana da to ni kai tanadi to hasali ma yanzu ba wai ya yi tanadin kuɗin mota ba tunani ya yake iya sai wajen wa'azi nawa za a bashi harkar ta Allah ta wuce ba wai ya tanadi kuɗin mota ya shiga ba in ya ta wurin wa'azin nawa na za a bashi don da shi mai wa'azi na nawa za a bashi su hana mutane su samu natsuwa su hana mutane su samu kwanciyar hankali na ce wajen wa'azi ba a bani kuɗin wa'azi ba na ce wajen wa'azi ba a bani kuɗin wa'azi ba kai a harra mashi gaba wallahi ni fa ina da bukata an ki harra mashi gaba kana da bukata ba abai da bukata ba shakin na wa abai da bukata ka gane shi wanda bai da bukata to kun ga abubuwa na canji na aka samu ga abubuwa suna tattanzawa, to abinda muka gudu nan gaba su ma masu sauran wa'azi ko ma ya harka da mun yi wata wace eh na da aban in sai saurayi to shi muka gudu a kai wannan lokaci tun da yanzu an kai inda malamai ba su yi da Allah sai guda guda dan na Allah ba su kare haka ma wanda annabi ya faɗa amma da mahi yawa ba su zuwa wa'azi kyauta ko cikin gari an kai wa aji sai ka ga malami da zuwa na ina na malamai matashi na ina gidansu na malamai na gidan malamai to kun ga lokaci na tahiya na shi kai caccanzawa na ya kai so mu kai ku dawo ga hanya saiti ku dawo ga hanya saiki sunna tat bid'a ku san abinda muka son ku zama kenan ko ka yi saboda Allah Allah abin nan da ya maka alƙawarin baka na abinci sai ya baka shi ko ka yi saboda shi sai ya baka abin nan da ya maka alƙawari na abinci da abin sha sai ya baka amma ka daure ka yi abin da za ka yi saboda shi kuma ya san kayi don shi domin ya sallame ka salama da ta dace da kai don haka Allah ya ce walau aradul jala a dula hukunta inda su yi ne da su yi tanadi oba tanadi mina ala su tanadi na'ura wa zadi su tanadi guzuri wanda za su ci walakin a kahu sai dai Allah ya yi kyama hita su. ai kare hallahu Allah ya yi kyama walam yurid khurujahum bai bai so su hita ba fasabbata sai ya samu su kasala ai kasta lahu, ya musu kasara wakila lahum uqudu ma alqa'idin aka ce musu ku ce ku zanna gida tare da masu zaman gida don munafikai ta su wajen wa'azi bai da umma laukar judiku ma za duku illa kabara laukar judiku inda ma sun hito cikin ma za duku ba su kara muku komi illa kabala sai sai barna tsakaninku. an ta yi wani wa'azi na ga wasu marafakai Su yi gunguna, ana wa'azi in sun ka ga ana kallon su koma can ana tashi daga wajen wa'azi sun ka ce wallahi duk wa'azin da an kai suna aka baci sun ka kawo hitina wajen wa'azin nan sun ka ce wani duk da suna ake an ce a bashaye shaye-shaye sun ce wallahi da su ake don yan shana ko can in kin na minayaki na rawa yana irin rawa da bari na ya kone aka yi wa'azi kan zane suka ce da su ake aka yi wa'azi kan bid'a suka ce da su ake to su munafikai zuwan su wajen wa'azi tana ɗaya suka haddasa wani na can zama ne sun kace iske sun kace kaga ana ta wa'azi wallahi da kai baka ji ya ce kaza wallahi da kai kun ga sun haddasa hitina kabala banna to shine Allah ya ce gara mana kai kafsa sai wajen wa'azi wajen jihadi law karaju fi ko ma za duka illa kabala inda sun hita cikin ku ba su kara muku komai sai banna fasada banna bi takhzil mu'minina tabar da mu'minai wala auda wa talarakum kuma wallahi da sun bata soyayya da tsakaninku. to kayi wa'azinka tsakani da Allah an kira wani abokinka an ce da shi kake in ya ansa ba an ba ta soyayya tsakanin ku ba shine wala auda wa khilalakum da sun ba ta soyayya da tsakanin asra ubainakum bil mashaydin namima suna sauri tahiya da annamimanci tsakanin na al fitila suna neman hitina gare ku suna nema maku hitina a bi adawa suna jiwa adawa tsakanin ku wa bikum sama'una lahu cikin ku kuma akwai masu sauraron su don wani da an kawo mai an ce an ce an kashi kai sama'una lahu ma na cikin ku akwai wasu masu sauraron abin da su faɗi. kuma a qabulin saurare na karba wallahu alimun bil muttaqina Allah masani na da masu takawa laqad tagaw lakal fitana ke ta neman hituna gare ka sai ko ba samu nasara wannan kawai a can farko awwalu ma qadimta madina farkon da ka zo madina wa qallabu lakal umura sai ta jijjiwe al'amura gare ka don su rikita ma al'amari ai ajalu al-fikr sun yawata da tunani fil kaidi yadda za su yi ma kaidi wa ibdal dinika da bata addininka ba su yi nasara ba sun yi tema shirye-shirye sun yi tema shirye-shirye yadda za su hana maka nasara ba su yi nasara ba hatta a alhaku har gaskiya ta zo shine nasara wa zahara amrullahi addina Allah ya bayyana wa karihuna suna kyama wa karihuna lahu fa dakhalu bi zahiran Tunda sun ga an yayi su sai sun ka shigo ciki bayyane amma ba da gaske suka ba. to Allah kai muna maganin munafikai Allah kai muna maganin munafikai amin shirin da suka kulla a cikin musulmi Allah ka sani Allah kai muna maganin su ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi ka shirya maka shirya ɗaya da iyali da zuriya ka sa musu albarka kuma ka ba mu ikon kwana nan wai nan za mu kwana insha Allah wa alaikum salam eh Eh abin da kamar ka zo wani wani ka ce mai kaga suna hada, ka ce mai wane ka yi hankuri da wani ko shi ya yi sanyi don wannan abu da na jiya ne maka ɗazu na san ya yi sanyi ke eh, ka san ya yi sallah ɗazu yana haɗa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to in kai musulmi na ka shiga sai ka ce ya ma addu'a a addu'ar gaba ɗaya an kai ta amma ka ammace an yi mai don an yi mai din rere-rere wannan ya haɗu amma dai mutum ya zuƙa ƙarya dai ƙarya ta, to ba a son mutum shi ta saboda in ya saba sai haɗin da ba a ƙarya ta yayi shi mugun abu duk ba a son mutum ya saba da shi sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam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 ya الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana ikhlasi Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka su cikin kaburburan Allah ka yaye musu ganganci da kuskuren Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yannai da kannai da iya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka hada mu aljanna tare da uwayen nan namu da kakanninsu Allah da albarka sunaye sunayenka ka gafarta matayen matayen mu dukan su Allah ka gafarta musu ka ƙara musu imani da lahiya marasa lahiya cikin su duka Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu da gafarta ma su da kannansu Allah kuma ka sa aljanna makoman mu tare da su iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu roƙe ka da darajar sunayenka ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su kuma ka mai da hankalin su da karatu da ibada Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa musu albarka Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu da mu da iya da uwaye da iyali da zuriya Allah ka ba mu kariya daga sharrin duk wani mai shiri ka ba mu kariya daga daga cutar duk wani mai cuta ka ba mu kariya daga makircin duk wani maki ka ba mu kariya daga minahicin duk wani minahi ka ba mu kariya daga kulle masu kulle shi saboda albarkar sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka doke mana ka taimaka mana da albarkar sunayenka Allah ka taimaka mana inda duk muke ka ba mu kariya da tsaronka lailan wani haran ka ba mu kariya da tsaronka ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kama alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ka kare mu da albarka sunayenka da ka madaukaka ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in bayan ka bayan Allah musulmi har da manya maza da mata wayanda sun roke mu addu'a da wayanda ba su roke mun roke ka Allah ka shirya su ka shirya diyansu ka shirya matayensu ka shirya zuriyarsu ka gafarta musu dukkan zunubansu ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da tsaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya ba ya kana ilahi tsara mu da atmalati karaya halitta kashe mu da sunna da mu da hannu kuma ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna ka sa mu cikin makwata da alkasayenka da samu da ka kama su shi ka raba da miyagun da miyagun halaye Allah ka sa musu albarka ka sa uwayensu cewa wani abinsu matasa Allah ka sa su zama natsuwar ido ga uwayensu su zama ni'imar duniya da ta lahira ga uwayensu saboda albarka sunayenka ka tosaya mana ka ansa mana addu'o'inmu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات